Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro ku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Babal ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin sha uku ga watan Yulin shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labaran duniya. jihar florida da ke nan amurka ta kafa sabon tarihin zama jihar da ta fi samun adadi mafi yawa a rana guda na sabbin waɗanda suka kamu da cutar covid-19 wasu manyan 'yan jam'iyyar democrat su biyu sun caccaki shugaba donald trump kan afuwar da yawa wani amininsa mai suna roger stone kusan mako biyu bayan kisan gillar da aka yi wa wani fitaccen mawaki a kasar ethiopia dabban 'yan kasar mazauna nan amurka da sauran wasu kasashen waje sun nuna jimamin mutuwar mawakin ta hanyar gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna su ga hukumomin addis ababa kanin labarin duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a najeriya hukumar ba da agajin gaggawa ta nema ta yi gargaɗin cewa kananan hukumomi sama da ɗari suna fuskantar barazanar ambaliyar ruwa a najeriya To ko me jama'a suke cewa? Duk abin da ake so gudanar ruwa gwamnati ya taimaka ya gyara mana saboda idan ba haka ba ruwa za su cima gidajen mutane. A jihar Barnan Najeriya kuwa Hukumar lafiya ta duniya ce ta kaddamar da shirin bada rigakafin masassar cizon sauro da ake kira malaria ga yara miliyan biyu. Amma gwamnati ta ce. A ga iyayenmu sai kokari su bada haɗin kai wa ma'aikatan kiwon lafiya domin su ga cewa an samu an gudanar da bada wannan magunguna. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma sarfila hashim kuma zai shigo da shirin ciki da gaskiya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum. Ja Florida da ke nan Amurka ta kafa sabon tarihin zama ja da ta fi samun adadi mafi yawa a rana guda na sabbin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19. Sabbin alkalaman sun bayyana ne a jiya Lahadi inda jiha ta samu mutum dubu goma sha biyar da suka kamu da cutar a rana guda. Kuma nesa ba kusa ba wannan adadi ya haura na duk wata jiha da aka samu a baya. adadin da ya kusa da wannan shine na jihar california wanda ya kai 11,694 a ranar laraba na sabbin waɗanda suka harbu da cutar a halin da ake ciki jihar ta florida na da kusan jimillar mutum 270 da aka tabbatar suna da cutar sannan mutum 4,346 suka mutu cikin 'yan makonnin da suka gabata hukumomi a jihar ta florida suka sassauta dokokin da aka saka na daƙile yaduwar cutar ciki har da buɗe dandalin wasannin yaran nan na disney world duk da shawarwarin da masana kiwon lafiya suka bayar na a gujewa cunkoson jama'a a ranar da adadin waɗanda suka kamu da cutar a amurka a rana guda ya kai takwas. a karan farko an ga shugaba donald trump ya saka takunkumin rufe baki da hanci a yayin wata ziyara da ya kai wata cibiyar kiwon lafiya da ke wajen birnin washington wasu manyan 'yan jam'iyyar democrat su biyu sun caccaki shugaba donald trump kan akwar da yawa wani amininsa mai suna roger stone inda ya fi masa watanni 40 da ya kamata ya yi a gidan yari kan wasu laifuka da aka same shi da aikatawa matakin da suka ce tamkar ya yi wa doka kara tsaye ne yayin wata hira da aka yi da ita a gidan talabijin na cnn a jiya lahadi shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta ce ya kamata jama'a su gane cewa ba majalisar dokoki kadai su ne wa karya ba har da ma amurkawa baya ga sauya tunanin shaidu da yi tana mai cewa wannan batu ne da ya shafi tsaron ƙasa an dai yanke wa son hukuncin zaman gidan yari na tsawon wata arba'in bayan da aka same shi da laifin yin karya a lokacin da kwamitin robert mala ke bincike kan shishigin da rasha ta yi wa amurka a zaben 2016 kundin tsarin mulkin amurka ya ba shugaban ƙasa ƙarfin ikon yin afuwa ga duk wanda ya so amma pelosi ta ce za su gabatar da wani kuduri da zai hana shugaban yin afuwa ga wani da aka samu da laifi wanda ke da alaka da wani abu da shugaban ya aikata shi ma dan majalisar wakilai adam shif da ya jagoranci shirin tsige shugaba trump ya yi allah dai da wannan afuwa a ranar juma'a da ta gabata sakataren yada labarai a fada white house kelly makaneni ta ce trump ya yi wa stone afuwa ne saboda ba a yi masa adalci a shari'ar ba kusan mutum dubu ɗari shida suka kada kuri'unsu a wani zaben fidda gwani da aka yi ba tare da amincewar hukumomin hong kong ba domin tantance shugabannin masu rajin kare demokuraɗiyya da za su tsaya takara a watan satumba bangaren 'yan adawa a yankin na hong kong ne ya shirya wannan zaɓe wanda ake gani ya saba wa sabon dokan nan mai cike da takaddama wacce hukumomin beijing suka kafa a yankin na hong kong a dai watan disamba ake shirin yin zaben 'yan majalisar dokoki a yankin ɗaruruwan dubban mutane ne suka fita wannan zaɓe a ƙarshen makon da ya gabata duk da cewa hukumomi sun yi gargaɗin hakan zai saɓa wa sabuwar dokar tsaro da china ta saka wa yankin ma ba zai kawo muku karashin labaran duniyar. Yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasar ta yi gargaɗin cewa wasu kananan hukumomin fiye da ɗari a ƙasar na tattare da barazanar ambaliyar ruwa. Tun dai hukumar ta shawarci mazauna yankunan da aka yi hasashen ambaliyar za ta shafa da su yi ƙaura domin tsira da rayukansu da kuma dukiyoyinsu. sai dai wasu mazauna yankunan sun koka kan yadda jama'a ke zubar da shara a cikin magudanar ruwa kana sun yi kira ga gwamnatoci a dukkan matakai da su kawo musu ɗauki Ga rahoton da wakilin murya Amurka baban Babangida Jibrin ya aiko mana. Sanarwar da shugaban hukumar Airbus Marshal Muhammadu Muhammad mai murabus ya fitar na cewa dole ne mutanen da ke zaune a irin wayannan kananan hukumomi sauki matakai na kaucewa ambaliyar ruwa. Hukumar dai ta ambato wasu kananan hukumomi da ke jihar Kaduna da suka hada da Kaura da Zaria da cewa suna daga cikin kananan hukumomin da za a fuskanci ambaliyar ruwa a bana. To sai dai kuma wasu jihohi jihohin su tuni aka fara fuskantar ambaliyar ruwa musamman ma dai jihohi da ke yankin kudu maso yammacin najeriya irin su Legas. ruwan sama da ake yi babu kakkautawa ya jawo gargadi daga gwamnatin jihar Legas inda kwamishinan ruwa a jihar mr tunji bello ya kira ga mazauna yankunan birnin Legas da moshin da ireju leki da ikorodu da su ɗauki matakai na gaggawa domin rigakafin ambaliyar ruwan bayan wayannan ƙananan hukumi har ila yau akwai wasu ƙananan hukumi da suka hada da alim oshun ikeja itawusa afafa ojo oshodi isholo da agege da badagri da rolere da cewa yankuna ne da za a iya fuskantar ambaliyar ruwa sakamakon cunkushewan magudanan ruwa ko da yake dai in ji shi tuni gwamnatin jihar ta legas ta fara ɗaukar matakai na magance ambaliyar ruwan to koya mazauna birnin na legas suka ji game da irin wannan gargaɗi ga dai abinda wasu mazauna birnin ke cewa sunana umar abin da gani kan wannan ambaliya da yake faruwa a Legas. wato na ɗaya akwai laifin mutane mutanen unguwa haka da zuba shara da ake a kwatoci na biyu kuma ya kamata karama hukuma ta shigo wannan al'amari sannan fitar gama su shigo fitar gama ma tana iya shigowa dan da ƙarar nan in haka za ƙarfi da karfi insha Allah wannan abubuwa ka kauce. Assalamu alaikum yanzu abin da ake so gudanar ruwa gwamnati ya taimaka ya gyara mana saboda idan ba haka ba ruwa za su cima gidajen mutane in hakan gwamnati ya taimaka mana Allah zai biya shi ba mu ka biya gwamnati ba Allah amma kuma mu talaka muna da himfani ko ba gaskiya ba in ya taimaka to ma yi kokari ya taimaka ya dan jajjara gudanar ruwa. abin da ke jawo wannan ambaliya ne idan aka ce an yi samu ruwa mai karfi kuma ba bai da wadatacciyar hanya da zai wuce to idan ruwa ya cushe sai ambaliya ya dawo baya to kuma ruwa ya dawo baya gaskiya yakan yi barna duk da mu ma akwai matsaloli namu na mutanen unguwa sai kaga mutane idan ana ruwa sai kaga wannan ya dauko shara ya zuba a cikin kwata wancan ya dauko wani abu da yake ta ajiyarsa a cikin gidansa yana neman yadda zai ya yarbu da shi sai sa shi a cikin kwata bayan wayannan jihohi dai har ila yau akwai wasu jihohi irin su kogi da naija da benue da su ma kan iya fuskantar ambaliyar ruwa kamar yadda ya faru a can baya tuni dai masana kimiyya ke alakanta ambaliyar ruwa da dumaman yanayi wanda kasashen duniya daban-daban yanzu haka suka tashi tsaye domin yaƙi da shi babin ya jibrin murai amurka daga najeriya To nan gaba kaɗan za ku ji rahoto akan kaddamar da ba da rigakafin cutar malaria da hukumar lafiya ta duniya ta yi a jihar Borno. Yanzu ga Mahmud da ƙarashin labaran duniya. kusan mako biyu bayan kisan gillar da aka yi wa wani fitaccen mawaki a kasar ethiopia dabban 'yan kasar mazauna nan amurka da sauran wasu kasashen waje sun nuna jimamin mutuwar mawakin ta hanyar gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna fushinsu ga hukumomin addis ababa a birnin minneapolis da ke minnesota jihar da aka fi samun 'yan kabilar oromo mutum akalla 1,500 suka datse wata babbar hanya har sama da sa'a guda a ƙarshen makon da ya gabata mutuwar mawaki hachalu ndesa mai shekara 34 wanda aka harbe har lahira a addis ababa a ranar 29 ga watan yuni ta sa 'yan kabilar ta oromo sun haɗa kai domin nuna adawarsu ga firayim ministan ethiopia abi ahmed 'yan wuta hira da voa ta yi da farfesa henok gabisa na jami'ar nazarin aikin shari'a ta lee university farfesan ya kwatanta waƙe-waƙen hacalu a matsayin na juyin juya hali an dai ta zanga-zanga a sassan kasar ta habasha bayan kisan mawakin wacce ta sa aka yi fito na fito da jami'an tsaro hukumomin kasar sun ce an kama kusan mutum dubu biyar sannan wasu ɗari biyu da da talatin tara sun mutu sanadiyar wannan zanga-zanga lamarin ya kai ga har sai da aka katse hanyoyin sadarwar intanet a wani mataki da hukumomin kasar suka dauka na kwantar da tarzomar shugaban kasar poland andres duda na ikirarin shi ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a zagaye na biyu amma kuma sakamakon farko da ake tattarawa a rumfunan zaɓe ya nuna cewa ba a san wanda zai lashe wannan zaɓe ba duda wanda ke da ra'ayin mazan jiya da kuma magajin garin wasu rafael chikowski sun samu kashi hamsin hamsin na kuri'un da aka haɗa inda binciken da wani gidan talabijin ɗin ƙasar ya yi ya nuna duda ya ba abokin hamayyarsa 'yar tazara ƙanƙanuwa a yau litinin ko gobe talata ake sa ran samun sakamakon zaben amma tuni har duda ya fara ikirarin shi lashe zaben bisa la'akari da sakamakon binciken farko da aka gudanar kan zaben shi dai ya ya faɗa magoya bayansa a wasa cewa da zaran an kammala ƙidaya kuri'un yana da tabbacin cewa shi zai lashe wannan zaɓe. ita dai jam'iyyar duda ta law and justice party na fatan ganin ta ci gaba da samun rinjaye a majalisar dokokin kasar domin ta aiwatar da manufofin masu ra'ayin mazan jiya da suka hada da batun da ya shafi shigar baki kasar matakin da wasu da dama a kungiyar tarayyar turai suka ayyana a matsayin waɗanda suka saba wa tsarin dimokuraɗiyya. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla hukumar lafiya ta duniya wato who a takaice ta ce tana sa ran samar da rigakafin cutar malaria ga kananan yara akalla miliyan biyu a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya inda ake fama da rikicin 'yan kungiyar boko haram a karkashin wani shiri da ta kaddamar a karshen makon da ya gabata a garin maiduguri a kananan hukumomi 25 daga cikin bakwai na jihar za a gudanar da wannan aiki amma hukumar ta who ta ce ba za ta samu damar yi a kananan hukumomi biyu ba saboda yanayin tsaro Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. Hukumar lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana sa ran samar da rigakafin zazzabin cizon sauro ga ƙananan yara akalla miliyan biyu a faɗin jihar Borno. A ƙarshen makon jiya ne dai jami'an hukumar lafiya suka kaddamar da rigakafin a fadar mai mataba Shehun Borno Dr. Abubakar Ibn Umar Garbe Ilkanami, don baiwa wasu ƙananan yara rigakafin da kuma za a gudanar sau hudu ga kowace wata har cikin watanni hudu ga kananan yara 'yan watanni uku zuwa watanni hamsin da tara tara da haihuwa mai martaban ya ce ya kamata hukumar lafiyar ta kuma sa hankali kan sansani yan gudun hijira da su ma yanzu hakan ke makare da kananan yara ai kokori dai ai bistin duk idps kam nan domin muna da idps yawa wanda aka sa su dole suka bar garuruwan suka zo to wayannan abubuwa in ba kai musu ba to suna cikin wahala saboda haka ina roko wannan tim aje ai kokori aje camps din kuma cikin gari kuma anguwani anguwani duk idps don malaria banza abu ne abu ya kama mutum ba daɗi har ma zai kai mutuwa saboda haka muna kira kuma parents su yi cooperating su ba a yaran su a doctors nan a ba su wannan magunguna saboda kanmu saboda kasanmu saboda yaran mu kuma dai mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafar kiraye ga iyayen yaran kamar haka kira ga iyayenmu su yi kokari su ba da haɗin kai wa ma'aikatan kiwon lafiya domin su ga cewa an samu an gudanar da ba da wannan magunguna na wa yara gwamnatin borno tana masu godiya kuma koyaushe kuma muna nan hannun mabuɗe duk wanda ya zo cewa zai abin da ya kamata al'umma su samu karuwa muna nan za mu haɗa kai da mutanen da ke da niyan irin wannan masu kyakkyawan niyya kan irin wannan abubuwa. Tabala Hassan dai jami'i ne a hukumar lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ya soma da bayyana mahimmancin wannan rigakafin kamar haka. Wannan yana da muhimmanci idan muka yi la'akari da zazzabin cizon sauro yake addaban yara yara kanana to shi yasa muka ga cewa ɗauki a ɗauki wannan mataki a kare yara a wannan lokaci wanda muna samun wani zazzabin cizon sauro a sosai in da zaran an shiga damina za mu yi wa yara kusan miliyan biyu a local government 25 da yake cikin borno state wato kananan hukumomi 27 muke da su kananan hukumomi biyu din kuma fa kananan eh, hukumomi biyu kamar yadda kowa ya sani a yanzu za ga cewa marti har yanzu ba a samun shiga da kuma abadan ba a samun shiga idan muka duba na najeriya gaba daya ana samun kimanin mutane kusan miliyan biyar da dubu ɗari bakwai wanda suke kamuwa da wa'annan cututtuka din kashi kusan hamsin da wani abu daga cikin wannan duk yara ne yake addaba da kuma mata masu ciki shi yasa aka ɗauki mataki domin a ga cewa an kare yara daga wani zazzabin cizon sauro a musamman a nan jihar borno ta bala hassan kenan ɗaya daga cikin jami'in hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ke jihar borno haruna daud biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci talatin da kuma sittin, sai kuma a kilo has 1,500 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta a Afirka akan mita da da biyu biyar. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafinmu na yanar gizo wato Hausa.com da kuma shafukanmu na sada zumunta. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Shirin ciki da gaskiya yana ci gaba da bin diddigin kudaden tallafin korona da aka tara wa gwamnatin Najeriya. Inda a yau ma za mu ci gaba da jin martanin gwamnati ta bakin babban hadimin shugaban kasa kan tallafa al'umma da jin kai. Ku biyo mu cikin shirin. sunana sarfi lahashin gumel. gwamnatin najeriya ta mai da martani kan zargin karkatar da kuɗin tallafin korona da ake yi wa jami'anta da nuna wasu sun azarta kansu da kuɗin maimakon agazawa masu ƙaramin ƙarfi. A zanta ta musamman da wannan fili, mai baiwa shugaba Buhari shawara kan tallafa al'umma da jin kai barista Ismail Ahmad ya ce wannan lamari duk zargi ne da ba za a iya kauce masa ba. Amma ina akwai hujja a kawo don gwamnatin ta Buhari mai tunƙaho da yaƙi da cin hanci ta ɗau matakin da ya dace. Ismail Ahmad ya ce hakika an ware ko samun biliyoyin naira amma kuɗin na babban banki da kuma miƙa wa sassan da suka dace don aikin tallafin. Da filin ciki da gaskiya ya shaida masa ire-iren ƙorafe-ƙorafe da dama da muka samu daga wasu 'yan Najeriya kan cewa su sai a kafafen yaɗa labarai suke jin cewa an ba da tallafi amma ba su ga komai a ƙasa ba. Barista Ismail Ahmad ya kawo karin magana Hausawa da ke cewa in dambu ya yi yawa baya jan mai. Barista tambayar ita ce, e, lalle wannan sananniyar kalma ce ta hausa cewa in dambu ya yi yawa eh, baya jin mai watakila idan man an sa shi da yawa watakila zai iya ji a yin wannan zamani eh, abinda ake faɗa shi akwai wasu wani tsari da kuka bi na tabbatar da dan ah, man da ake da shi din da aka tara biliyoyin nan sun isa tallafin ya isa wajen mutanen da ya kamata ya same su wasu talakawa da kusan zan iya cewa ba sun fita ba su da abin da za su ci eto eh mu dai a namu bangaren ah, kusan zan ce an yi haka din don misali kamar yawanci tallafin da mu muke bayarwa tallafi ne da muke bayarwa kai tsaye direct ba zuwa yake ta hannun wasu ba <laughs> dama mutanen mun san su ba wai zuwa za mu ce a ga sale sale za mu baka kaza ka je ka ba wa wani ba ba haka muke ba dama in sale ne kudansa inda yana da banki yana da account a banki za a tura masa sa ta banki in ba shi da shi za a tafi inda yake aje a same shi a bashi kuɗin shi to wannan ne ya kawo cece kuce ake cewa wai an tafi ana rabawa mutane kudi a ƙauyuka to yawancin mutanen da suke ƙauyuka ba su da banki wani sai ya hau mota zai tafi banki in ka na bashi dubu biyar a wata nawa zai sa aljihu nawa zai hau ya je banki ya je ciro sa wasu a ƙauyukan da suke so sai sa duk aka fa wannan tsarin amma a haka din ma ana nan ana tattarewa ana so a samu yadda za a yi a gyaggyara abun insha Allah a samu financial inclusion mutane su ringa bude account ɗinsu a bankuna a sanye da zan a ringa basu kuɗin su ba tare da an ringa bada kuɗi haka a tsirara ba so akwai matakai daban-daban da muka ɗauka don a tabbatar cewa wannan abin ya isa ga mutanen da suke so to amma wannan na bangaren mu kenan na wasu bangarori kuma ba zan iya baka ansa a kai ba amma na tabbatar su ma akwai matakan da suka ɗauka don su tabbatar ana haka yawa mutane da yawa waɗanda muka yi hira da su Eh, akwai waɗanda suka ce wasu sun ce sun samu tallafin nan wasu kuma sun ce kawai kafafen yada labaru suke jin cewa ana ba da wannan tallafin su gaskiya ba su samu komai ba wannan corona virus ma akwai wanda na tambaya ƙauyen mai ce mun shi Allah talla bai taɓa jiwa kaga dai annoba ce duk dai an fi wata an fi wata hudu ana yin ta ko an fi wata hudu ana yin ta saboda haka dama akwai wanda za su ce gaskiya ba su taɓa ji ba su ji a jikinsu ba ko sun ji labari kai ka yasa amma ka samu wanda ya ce ma yana ji a kafafen yada labarai akwai wanda zai ce ma shi wallahi tallafi bai ma taba jin ma ana wani zancen wani tallafi bai ma taba sanin abin da ake ba za ka samu irin wayannan mutanen na gaya ma wannan cutar da ake ta coronavirus ta addabi duniya ni na tafi a kano a kowane dan uwana da ya ce mai shi wallahi bai ma taba jin labarin abin da ake ciki ba na ce Allah ya ce alkur'an shi bai san me ake me ake suna abin da ce kuma ya ce subhanallah Allah ya sauke to kaji saboda haka duk yadda kai dama akwai wanda ba zai ji wani abu ba amma insha Allah ni na san gwamnati tana kokarin ta kuma amma kamar yadda na gaya ma abu ne wallahi da yawan gaske an abu ne kuma na da gwamnati dole ta tashi da gaske ta kara ta mai da hankali ta kara hada karfi da karfi ta tabbatar cewa wannan abun an samu yadda ake so amma dai kan abin da yawa gaskiya yawa to kusa da karshen wannan tambayar barisa ba za ku rasa jin a cikin mashirin da muke na ciki da gaskiya din mutane da yawa sun ce ita wannan gwamnatin dama ta kafu ne bisa alkawarin yaƙi da zarmiya da almundahana eh, da aka bata dama cewa ita wacce tsohuwar gwamnati ta bata najeriya ta yi sata ta yi abubuwa to aikin wannan ma na coronavirus ne an ce wasu mutane ne kawai suke an zarge su suka cinye kuɗin eh, suka kara yawan motoci wuyansu ya kara kauri suka bar talaka suka kara ramewa suka shiga matsala za zaka ce kan nan nan zargi dama haka yake kullum cikin zargi ake amma a bari mana mu ma mu gama a yi bincike a ga ko za a samu wanda suka ci wani abu kuma mutum yana da hujja ta mularan cewa wani ya yi rabda ciki da kudin nan kudin mutane wallahi ya kawo hukuma ya gan ba za mataki a kansa ba kowa yi shi ya san amma dai wannan zargi kawai dama dai in kana aikin gwamnati ba yadda za ka yi guji zargi mutane ne kullum haka aiki cewa amma dai wannan ba wani mu dai bamu ga wani kamar yadda nake gaya ma misali yanzu wannan kudaden da ake cewa an ba wa eh, kudaden kwamitin nan ba su aka ba kudaden nan ba an ajiye ne kowa na da cbn kudinta na hannunta nnpc kudinta na hannunta yan kasuwa kudinsa na hannunsa iyaka su ce to me kuke so kaza muke so to mu je mu saya mu ba ku zo ku raba wa mutane amma in akwai wanda yake da shaidar cewa tabbas wani ya yi hana ya hau ya rubuta ciki da kudin mutane to wallahi tallahi in ya rubuta ina tabbatar maka gwamnatin na ba su kyale shi za a mataki a kansa. amma ma na barisa kuna jin waɗannan zarge-zarge kuka yi shiru ba kuma yi da martani ba a to kuma kullum ai to inda dai abin da zaka yi kullum abin da zaka ringa yi kenan wannan zargin fa ba zai kare ba shi dama kawai ka gani an riga muna wata irin ƙasa ce wanda da dadewa talaka ya riga ya samu yankan kauna tsakaninsa da mai mulki gani ake duk mutumin da yake kujera ta gwamnati ko ta mukami in ba Allah bane ya kare shi kawai gani ake dama first and foremost abinda ake fara tunani cewa shine yana cin kuɗin mutane shine tunani na farko da ke zuwa kan dan adam daga baya ne in aka gan shi dai misali da kyar yake tafiya ba shi da kaza ba shi da kaza a lalace to shine watakila sai a ce to watakila wannan watakila wannan baya cin kuɗin mutane watakila amma dama zargi na farko shine kaza kaza kaza wani dama kawai shi kenan ya samu dukiya al'umma yana abin da ya ga dama da shi wannan shine zargi na farko sai ka ce wa mutum ya baka shaida to sai ga kama kama ya shigo cikin magana wanda ko ake ganin kamar su ne suke zaune kalau ruwansa da kaza za ruwansa da kaza kaza kaza shine in bincike yawa sai ga mutum an kama shi da laifi wannan abu dai Allah ya kiyaye saboda haka zargi ba zai yi kullum a cewa kana mai da martani akan zargi ba ba zargi ya zama zargi mai karfin gaske ba wanda mutum ya zo da hujja ko kuma akwai kuma misunderstanding wani zai kawo maka hujja da gaske a muraren gashi a takarda ta nuna kamar an samu matsala amma an kai bincike sai gan ka kanin abun sai ga watakila ba haka bane an samu matsala ne a nan ko an samu matsala a can ko an samu matsala a can to irin wayannan ne suke bukatar mutum ya fito ya mai da martani ya mai ya kawo magana amma dan dai magana kawai a ringa mutane su ringa faɗin sauran sai kaga abu ne wahalar gaske ai kuma hukumar nan ta yi cpc mai binciken almundahana tare tsakanin jami'an gwamnati ta fara ma bincike kan wannan lamari mun zanta da hukumar ta ce kullum ma sai ta kira akalla mutum ɗaya biyu kan wannan maganan kudaden su je su ba da shaida ta gano akwai matsala sosai to shikenan to ka gani in dai hukuma tana bincike ba shikenan ba ai ta bincike kurun alaji duk gwamnati ce yayi da hukumar efcc da duk gwamnati ce sai sa ni gaya maka in dai mutum na da hujja to gwamnati za su ɗauki mataki a kai eh, to amma kawai ba za mu yi ta yawo kawai shikenan duk wanda ya ce mana mutum ya fito gidan rediyo ya ce ai wani kaza kawai sada ya mana sata kawai sai mu je mu fara binciken sa ai ba zai yi ba shikenan ba ba mu da aikin yi kenan sai biye biyan mutane tunda akwai wanda kawai dai bakin ciki ne wasu hassada ne wasu hakanan da kaji ina ka ji labari a wajen sale sale kai ina ka ji a wajen nura nura ina ka ji a wajen barista daga shikenan abin ya zama kanin labarai barista Ismail Ahmed kenan da ke zama babban hadimin shugaba Muhammadu Buhari kan tallafa al'umma da jin kai. To masu raro kun dai ji matsaya ko abin da gwamnati ke yi da kuɗaɗen da aka yi ikirarin tara domin tallafa mabukata domin rage musu raɗaɗin korona sai a biyan mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin nasiru adamuel hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya A gaida Sarfil Hashim Gumel, to yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labarai a takaice. Ja Florida da ke nan Amurka ta kafa sabon tarihin zama ja da ta fi samun adadi mafi yawa a rana guda na sabbin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19. Sabbin alkalaman sun bayyana ne a jiya Lahadi inda jihar ta samu mutum dubu goma sha biyar da suka kamu da cutar a rana guda. Kuma nesa ba kusa ba wannan adadi ya haura na duk wata jiha da aka samu a baya. adadin da ya kusa da wannan shine na jihar california wanda ya kai dubu goma sha ɗaya da ɗari a ranar laraba na sabbin waɗanda suka harbu da cutar wasu manyan 'yan jam'iyyar democrat su biyu sun caccaki shugaba donald trump kan afuwar da yawa wani amininsa mai suna roger stone inda ya fi masa watanni 40 da ya kamata ya yi a gidan yari kan wasu laifuka da aka same shi da aikatawa matakin da suka ce tamkar ya yi wa doka kara tsaye ne yayin wata hira da aka yi da ita a gidan talabijin na cnn a jiya lahadi shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta ce ya kamata jama'a su gane cewa ba majalisar dokoki kadai su ne wa karya ba har da ma amurkawa a ranar juma'a da ta gabata sakataren yada labarai a fada white house kelly makaneni ta ce trump ya yi wa stone afuwa ne saboda ba a yi masa adalci a shari'ar ba kusan mako biyu bayan kisan gillar da aka yi wa wani fitaccen mawaki a kasar ethiopia dubban 'yan kasar mazauna nan amurka da sauran wasu kasashen waje sun nuna jimamin mutuwar mawakin ta hanyar gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna fushinsu ga hukumomin addis ababa a birnin minneapolis da ke minnesota jihar da aka fi samun 'yan kabilar oromo to masu haro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi idan allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya na gabatarwa sai kuma ci Bahira ne da ya haɗa mana shirin. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa mu kasance lafiya.